أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka a yau zahadi 25 ga shekara ta 1442 hijiriya wanda ya daidai da shida ga watan shida shekara ta 2020 milahiya muna cikin littafi na matsalul akhala da faraha al'umma da babban malami farfesa khalid bin hamid al-hazimi a shafi 24 26 kan التوجيهات التربوية العلاجية ina ganin da za mu tashi kenan ko wato nasihohi na samun wato waraka ko kuma ku kukuta daga abin ya shafi giba yadda mutum yana so ya ɗalgi ba ta ba nasihohi kusan guda shi da zamana ya kawo da kamata kowane mutum ya kula da su duk wata ɗabi'a da take yaɗuwa a al'umma to za a ji mafi yawa rashin nasiha rashin sanin hatsarin wannan ɗabi'a shi yasa za kada ɗabi'a kai su da kaman al'ada kaman shi ne wato tsari na rayuwa na yau da kullum to malam sai ke mana taujihat wato tunatarwa ko nasiha a tarbawiyya wanda yake na tarbiyya al'ilajiyya wanda za a samu kubuta da waraka daga jiba duka at tarbawiyya al'ilajiyya da fakil ghiba cin nasihohi wanda mutum in ya fi su zai samu waraka daga wato aiki na jiba na farko shine tsirar yastasira allazi kasu nasa lahi. wa shiddatihi wa alaihi farko mutum ya ji a ransa cewa fa wannan aikin da yake yi haramun ne haramun kuma sakamakon sakamakonsa akwai azaba in ba mutum ya tuba ba ya san wannan akwai azaban Allah akwai tsananin wato rashi kuma na azaban Allah madaukakin sarki wa adam ratihi ala tahammuli zalika mutum ba zai iya juriyan azaban Allah ba ya san da haka akwai azaba mai tsanani sa'annan mutum ba zai iya juriya ga irin wannan azaba ba wannan ghiba sa'annan mutum ya sani lalle ghiba tajlibu Lahi ta'ala tana jawo fushin Allah da mai yinka ta ya san cewa Allah ya fushi da shi kuma ya yadda yana gudun fushin Allah shi kokari ya nisa shi abinda zai jawo masa fushin Allah da azaban Allah da kuma abin da zai sa ya samu damuwa a rayuwarsa ta lahira to wannan shine na kenan daga cikin abin da zai sa mutum ya ji kita jiba da ya zai yi sai ya tuna ah, haramun ne fa sai tuna haramun kuma min al-qaba'ir da cikin manyan manyan fuka kabira kuma idan mutum yayi to ba haka kawai ta ya kai mutum ita a'a sai ya zauna ya yi sulhu tsakaninsa da ubangijinsa ya cika sharruɗa da mai ahalari ya kawo na tuba bai ya cika guda uku sosai da hudu kuma saboda ya zama haƙƙin wani da yanzu kamar yadda bayani zai zo a nan gaba sai ya nemi wato ya ciya ko ikilal ga wannan mutum biyu ba in wani kai a gaban mutane ko social media da kuma sai ya nemi ya ce social media ko mutane da ta ci a darajar sai ya nuna masa ba haka bane to kuma mutum in ya san haka ya san aikin yana da yawa to sai ya bar wannan abin da ya yi niyan yi saboda imani ke kautar da mutum da abin da mutum yake so zuwa ga abin da baya so din shi ya sa Allah madauki sarki ce wa amma man hafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa mutum sai ya hana ransa abin da yake so tsaya mutum sai har na ransa duk take so in akwai imani tunawa da azaban Allah akwai tunawa da aljanna da mutum ransa yana son abu a wannan abun Allah ya hana ganin sai ya bar wannan abu na farko kenan na biyu ayyasta shira ya tasawwara qubhiha wa mardudiha alayhi inda ma ya ba shafi mutum ya sa a ransa ya ji wannan ya fi wato munin wannan giban da zai yi da kuma makoma wannan jiban a kansa a lokacin da ya niyan zai zai gefa wani zai magana a kan wani to sai ya tuna munin wannan abu kamar sai ya sa a ransa ci wato ɗin nan na same shi a mace daga ne sai ce a hanya farkowa zai iya ɗauko wuka in dinga yin namansa ina shi na same shi ya yi hatsarin mota da a gefe ga shi nan a daji sai da zo cewa sai da gane yi wa ne sai da zo na sami shi yanzu kan zaro in dinga yi naman sa ina ci shi tuna wannan munin jiki ta ce kai to sai ce tun kamar haka Allah ya kwatanta shi haka يحب أحدكم ba يأكل لحم yi ميتا فكرهتموه تصيب في يجده باي لبي يوم تنبا تصيب نجيب ويتذكر أن صاحبه كمن يأكل لحم أخيه وهو ميت سيتون وميت فا kamar mai cin naman ɗan uwansa a mace za yana da cikin da mutane suke yawan mutuna a yanzu ana haifanta masu yi ana tunani wannan mahaukun ne wasu hatsari za su yi maimakon kamar su agaji sai ga lalube su ake yi wuyoyi ake cirewa kuɗi ake zarewa kafin komai wannan mummunan ɗabi'a to idan mutum ya yanka naman mutum yana cinsa da kwaya a gabisi da nemo yadda za a yi a zo a masa zuwa kuma a tsara riban namansa to kaga wancan ma tabi'a mummunan tabi'a ce kaga wannan shi ne su suna da wannan to su da ba zai iya ba sosai su yi nan fa haka tsari? shi haka munin shi al'ada shi zai nisan shi wa insan shi mutum bi karfi da dabi'ansa yajfalu min akali zahar yana kyamakin naman mutum dan uwansa alkai rayayye ma kan mutum kwantar da dan uwansa ya yanka sai ya yi da sunan Allah Ka zo ya jefa ciki wannan ba shi tun ma kansa yana damun wannan fa kaifa bil mayyit to ina ga ya mutu ma san da kake da yanzu maimakon mutum ya suturta shi da yadda zai yi ya wuce shi a tura shi zuwa kabari sai shi kuma kokari ke cin namansa to sai tuna haka munin gefa yake to haka zai sa mutum ya nisanci ita shi da wannan nan na biyu kenan na uku an ya tajannaba suhbat as-su'i allati tanshudu wa tatalazzadu bi ikhtiyabi nasu. nas uku kenan mutum ya dinga nisantar miyagun abokanai ko miyagun gurub wanda ba su da komi su zagin mutane a social media ya haɗa inda wasu abin da suka fi ba a kai kenan a social media ita ga wani ya ya da wani abu a kan wani mutum sai tunani wannan mutum yana tunani tunanin lahiransa kuwa wannan mutum yana tunani shi musulmi ne wanda wani abu ko da ba musulmi bane kasa tunani saboda ta ba sai iya yin wannan abun ba to ina ga mutuntaka ga musulunci da an ya hana a wulakanta musulmi ko da kawai da kallo ne haka nuni ba a wuɗa ka ballata na da shi abubuwa to mutum ya ji san shi abokanan miyagun abokan wanda dama da aka zauna shafta tafta ne a gama da wannan a dawo da a ɗora wannan a gama da wannan a ɗora wannan to in mutum ya ji san su ta zai samu shi ma waraka daga jiba in yana tare da mutane kirki in ya fara sai a kofe shi ya kamala kyau musulmi ne san uwan fa naman sa kake shi ko da ma yayi ma yanzu maganar da kai ba amfani sai ka tunatar da mutum akan haka ko da yayi wannan abu sai ka kokari ka dinga koban mutum kai wani ba wannan ba ka kare shi har zuwa ƙarshe isa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bai zo mana nan wanda ya maida ma dan uwansa mutunci a shi ma Allah barkin sarki zai kauda fuskansa daga wuta a ranar tashin alkiyama ana nema a zuciya da mutuncinsa kai kokari ka kare mutuncinsa Allah sai kawo da fuskan daga wuta a ranar tashin alkiyama mana mutum zai fuskanci inda wuta yake ba ma to kare shi janna za shi to saboda haka mu dinga kokari muna control din zukatan mu mashaƙi nan da muke ji in mutum ko kuma mutum idan yayi amfani ana so a yadawa mutum da dinga bakin zuciyarsa da tunaninsa da hankalinsa da kuma sa addini ya zama shi ne ma'auni duk abin da mutum zai yi wannan shi ne wato na uku kenan nisantan miyagun mutane wanda suke abokan zama da ya zama hiransu kawai akan mutuncin mutane ne kawai su suna gani wannan shi ne abin da za a yi wannan munisantan su zai sa mutum ya wato ya nisanci jiwa wa yastabdilahum bil akhyar sai ya canza su da mutanen kirki الذي يعينونه على إقامة dini za su فقد shi kan sai الدين addini كويبا كوي قدومي ba sallah kawai ba kawai ba a'a a rayuwa ta yau da kullum mu'amala tsakanin mutum da mutum ana sai da addini a lokacin da wani zai yi harshen sa ya masa wani mummunan kalma ga wani ka dawo da shi ka da ka tuna masa Allah Kanta yana tunanin kuma zai tsarki wannan kalman ba ta an masa tsawa ina magana zai na tunanin da za a sake gaya masa ba haka abin yake ba fa bari wannan abun bai da kyau kai an tsida an sa ya zama mustaqim akan to mutum kullu yayi kokari ya zama da irin su ya sa Allah yake ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina ya fa inda kuka imani ku ji tsoron Allah ku ce tare da masu gaskiya to ba ku mutum ya zauna da bayin Allah mutane ke shi ba su tunanin da shi Allah su hana shi da kasala da zagin mutane cikin mutuncin mutane da ma mutane azafi to sai ya kubuta shi a wurin Allah madauki sarki salin alim baya tunanin hakki a kansu domin ba a fi muni hatsari mutum je da hakkin mutane in ma na dukiya in ma na jini in ma na dukiya waɗannan abubuwa guda uku suna da girma shi yasa a hukumar annabi sallallahu alaihi wasallam a kan kwana abu da yake ta maimaitawa kenan inna a'lamukum wa jima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum haza, fi shaharikum hadha fi baladikum hadha ala hal talabtu haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai maimaitawa sai jina da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a tsakanin kuma wannan haramun ne wani dukiya wani ko mutunci ne ko yanzu da mutunci ne amma su suke a haram a ranar arafa ko samun alfarma a gari mai alfarma sai na bice na isar sai bai suka ce ki da ya zunsa ya Allah ka shaida na isar ya Allah ka shaida dan yana nuna musu babban girman wannan al'amura guda uku da mutum to mutum ya taɓa da cikin wannan shi kuma Allah ba zai yafi haƙƙi ba shai mai haƙƙi ya ne haƙƙi a ranar alkiyama sai dai in Allah ya yi ma wanda ya yi wannan abin rahama ya rahama ta Allah amma in ba haka ba yana da cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai al wanda zai kashi ya dan da cinan tuli tuli na ayyukansa to amma ya ci mutuncin wani ya ci dukiyar wani ya yi ma wani kazafi ya kashe wani ya zaki wani a nan alaihi salon za su yi layi ba ya karɓi ayyukan sallar su komai su ji aljanna ce ya su ka wasu nan suna da haƙƙi a kanka ranar mutum ba zai ci wani a kansa ba sai su kiyaye suna gudun majuna da barin kansu mata su bar miji saboda haƙƙin su ci tunani da kiya cikawa wa tare na miji ba yau mai karul mar'u ne min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'ifatihi wanda ne in ka taɓa abin da uwa ta buɗe barkanta ya kasa wannan abin a tashin hankali a ranar uwa za ta buɗe barkanta saboda tunani ba ta iya haƙƙin da ya ɗan ɗora masa ba tana tsoro kada tsaki mama ba ni da wanda aka tauri mun ce to sai ka tsalle da gudu ba ta so ganin ɗan ɗan ma tsalle da gudu ba ma haka mata da miji suka to ranan ba wanda zai ce na ya fi haƙƙi saboda tsoron abin da ke cike shi yasa shi, da mutum za a ci duniya nan gaba daya da iyayensa da kowa tattara wato zunubansa a lafiyar musu su kusa su sai aljanna a jirgin zai yi da wannan a ranar ba mai tuna yau mai din shanun kowa a ranar kawai kan su yake yi to waɗannan haƙoƙi ba a yafe su amma in mutum ya tuba kamar yadda wasu malamai za a iya yafe ta A yarda da wanda aka yi wannan cin mutuncin ko dukiya ko jini misali mutum ya je a lahira Allah waɗauki sarki ya ɗauki ladar da baya tunanin ma ya mai mokari kawai aljanna irin wanda babu hisabi ba a zaɓa da sun zo kawai a ka shekar gidanka can kai tunawa da wani Allah a ramu naira hamsin in yi kaza kafin nawa kuɗin su zo su ƙara mai hamsin suna ƙara gaba sai ga miliyon ta abin amsa, ka yanzu za ka kira da wannan hamsin da ƙara masa ba za ka tuna shi bai za ka dawo masa ba masa irin wannan sai Allah ya ba shi ladan da ba zai tuna komai ba ma kawai sai aljanna ya nasu shi ke sai ka ga Allah shi to ji kina kai yanzu ba za ka sai tuna da wani hakki da yarda Allah wani ke zama malamai sun ce su ya tuba Allah ya ga gaskiyar tubansa sosai ya yarda da mutanen da ya zalunta ya ba su ba da jikin da ba su suna da suna da wani haƙƙi a wani ba amma in ba a haka ba lalle sun ko da ilmi ko mai tsanta sa sai ya suna da shi a ranar kiyama kuma wa in ta qala zarra habatin ataina bi allati ba zo da shi ko kafaina hasibina sai mawa ne kaza sai rajiwa ne kalliwa ne bugun kallo ka ba ka ilmi ka kaza ka gansu ta mutum sai ce kai ya samu wannan littafi ne la ya gadiru sagira kawara kabiratan illa a hasaha kan wannan littafi baya bari karamin abubuwan da sana babba sai ga wani abu sai hankalinsa ya tashi abin da ya aikata to kai shi yasa wato mutum da ya kokari ya dinga guje ma duk wani abu da ya shafi haƙƙi na wani to mutum ya guje masa laifin Allah yana iya gafarta domin Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء wani laifi da ba shirka ba duna shirka Allah zai iya yafi maga wanda ke so amma haƙƙi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun biya a ranar alkiyama shi yasa yake ku yi kokari ku biya kafin ranar da dinari ta abu azurfa innamal hasanatu wal sayyi'atu a ɗibi kyawawan ayyukan mutum ba wanda ya samu ko a ɗibo zunubansa a bar shi wanda ya zalunci cikin biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga abu yana da hatsari mu ce a ranar kiyama ya mutane suna layi a kansa biyar ya iya biyan su gaba ɗaya in bai iya biyan su kuma zunuban su za a dauko a lokacin mutum Allah ya tsare mu na hudu an yatabakkara annan min sifati min sifati almuslim an yaslima almuslimuna min lisanihi wa yadihi mutum ya tunawa yana daga cikin sifofin musulmi da gari bawan Allah musulmi da gaskiya cewa ya musulmi sau nan sifofin su ne suke sanya shi ya zama mai musulmi suna da haska suna shi ne wato musulmai su kukuta daga harshensa da kuma hannunsa mana ba zai cutar da su da harshe ba kuma ba zai cutar da su da hannu ba wannan shi ne musulmi gaskiya muslim الحق من سلم المسلمون باللسانه ويجهي هذا مسلمين gaskiya wanda musulmai suka kuma baya cutar da su da ya hajura ma na Allah wa ya Allah ya hana kama jaa fil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi ya da dukan sun ruwaito hadisi ki faɗi al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi ne wanda musulmai suka kukuta daga harshen sa da kuma hannunsa abin da ake yi ba zai cutar su da harshe ba ba shi cutar da su da sa, wal muhajir shi kuma muhajir man hajara ma naha Allah anhu wanda ya kace ma abin da Allah ba dauki sarki da hana shine muhajir a wata riwaya wal mu'minu man i'tamanahu an-nas mu'min shi kuma shi ne wanda mutane suka abinci da shi wanda mutum ya aminta da shi da shi za a haɗa baki da shi ko wani abu ko ya zama informa ko wani abu a cutar da makwabcinsa ko ɗan uwansa ba zai taɓa yadda so shi ne kuma mumini ne in ka ba shi ajiya ko kuma ka ci wani yana jira to kuma kana jira ka huta kenan in ka danka masa wani abu nasa hankalinka a kunce yake to shine mumini shi a wata riwaya ta hadisi kenan na biyar an ya'lama ilma al-yaqin anna na, an-nasi alayhi wa dhamm man yakrahuhu aw yunafisuhu lan yanfa'ahu bi shay'in siya riwaya ta cewa sani na yaqini yabon mutane da za su masa ko kuma zargin jikinsa zai yi wanda ke so wanda ke jayayya da shi ko wanda ke bauta da shi shi da zai masa ko kuma yabon da za a masa ba zai amfane shi da komi ba don mutane su yi ɗaya yabonka sai ta bonka in Allah ba shi da mutum ba wani amfani mutane suna so su amfani mutum in Allah ba shi fa a mutum zai amfani ba ba za a ba zai samu amfani ba saboda hadisi ya inganta da abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah ya fazka ihfazillahu tijahaka ko abuka wa alam a ƙarshen hadisin annal ummata law istama'u ala ay yanfa'uka bi shay'in la illa bi shay'in katabahu Allah laka akani wa in ala ay yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah laka to kai kenan wani da saboda neman yabon mutane shi yasa zai yi giba saboda tsoron zargi shi yasa zai giba mu yi bayani a baya kana zaune da mutane suna yi ana tsoron ka mutu na fiye ko kuma ka tashi ko kuma ka sai ka kai musharaka da su saboda tsoron zargi to wannan zai amfani mutum da kobi kai abin da za ka iya yi naka da gaskiya in kuma kai da ikhlasi da Allah kuma Allah zai taimaka zai jefa wato a shi wannan abin da ka gaya musu a cikin sukatar su zai ga gobe in tasu yi suna tsartsar saboda ka yi ta ka yi ta da jirgin ka to zai amfani musu da komai ba lam yaktubu Allahu lahu idan Allah rubuta masa amfana ba ko kuma bai rubuta masa cutuwa ba walan yarfa'uhu min makarin ila makarin sannan wannan yabon da mutane za su masa ko zargin ba zai kaga shi zuwa wani wuri wanda Allah bai rubuta masa ba wa inna ma yajlibu lahu dalika kurhan nasi dawo masa kawai wani giban da zai yi kawai mutane su ge shi da hushin su lahu gare shi li'annahum yudrikuna za su gane anna hadha shakhsa wannan mutum sayagtabuhum shi ma zai yi gibansu. su ya kawo giba wani a gaban ka kawo na wani in yaje mutum a haka nasa zai kawo to mutane za su gane a haka mutum masu kaba zairuhum kamar yadda ya geba wuninsu wannan zairuhum ne akwai ya tsakanin gainun da ra'un din nan zairuhum kamar yadda ya wato geba wasunsu a gabansa to shi ma haka zai yi geba su a gaban jibansa a gaban su a yusuf zalika lil akarina kuma za a ambaci wannan ga wasu fayufshi amrahu sai al'amarin su ya bayyana fayahduhu an-nasu mutane su fi shi wa yarjifunahu minhu khifatan sai su kyale shi su bar shi da maganganun sa su ma su ci ba ne fa ba abin jiki ba abin saboda tsoron wannan gefen da yi bai shiru na ilaihi bi ma fihi min sifatin nifaqi kuma bi nuna shi da abin da yake kai na sifofin munafunci domin su sifofin munafunci sai ta ce gefen wani bayan ya gama ne ba kuma ya da wani canji ma ya sake zuwa ne na munafunci wanda zai kuma mutane da wannan fuska ya gama da koma wasu can kuma ya zama wata fuska to mutane abin da zai faru da shi kawai nan ba ba zai samu ɗaukaka ba ba zai samu komi ba illa kawai mutane su zama suna tsoronsa suna tsoron zama da shi wannan shine abu na shi a biyar in mutum yana tuna wa'annan abubuwa to zai yi kokari shi ma ya ji wato ba na shida an amala al'aba wal murabbuna fil manazil wal madari wa sa'ir al mu'assasati al ijtima'iyya ala at bil akhlaq al islamiyya wannan shine aiki na farko da ake gina mutane a kai kenan na farko iyaye su yi aiki aiki sosai walmuhabbuna da masu tarbiyya in manazili a gidaje wal madaris da makarantu da sa'irin mu'assasati da da sauran wurare da ake haɗu kamar wannan wuri kenan misali da ake karatu a masallatai a tsakanin masallaba da isha'i hudubobi da ake yi muhabarori da ake duka wannan ana kiransa muassasat al-ijtima'in da za a haɗu dauki maudu'i a yi magana domin a yi abin da aka yi magana a kan na yi ne ko a bar abin da aka yi magana a kan in na bari ne shine ma'anan ah, wannan kenan dinga yin aiki sosai ala takhalluqi bil akhlaq al islamiyya cewa mutane su dinga bi da da na musulunci kaga iyaye su ne da farko kenan dai kamata su tarbiyyantar da ƴaƴan su akan wannan kuma su iyaye misali uba yayi baki a gaban yara a zauna a zagin gwamnati misali kai kana opposition ko kana tusa ma yara kenan zagin wani kaima. ko kuma a yi ta za a kawo maganan wannan a yi ta zagi a ce da ciki ko rawo ne ya saki dukiyan gwamnati ko ya yi kaza ko ya rusa kaza ko duk abin da ka sani shi mummunan abu ne a cikin abin sa ga yara saboda kan su samu su wannan abun cikin ɗabi'a da za su taso a kai domin su ma gobe sai ka ji suna ta ishi aiwa ah, ne mugu ne ya yi kaza ya yi kaza sun koyi da zai kuma to mutum iyaye su yi kokari su yi wato su yi aiki gari su nuna ma yara rashin kawo wannan abun in suka ji yara suna yi su hana in wasu baƙi suka zo kusa da su su hana su sosai yara su ɗauki wannan sai zuwa a cikin wannan zagi wani bai ko kuma wani ƙarya bai so duk mu ne abun ɗabi'u na wani bai ji kyautu ba su ma sai su taso a haka kenan haka almurabbuna ga a haka ce akwai almurabbuna da yawa wanda aiki su kenan su haka dauko su makarantu haka ko kowace makaranta tana da wato office na musamman wanda ne ake sa ma guidance and counseling wanda shine zai da monitoring din yara kuma da malaman ma sa'annan duk wani abun da ya faru da aka yi dingu tabi'a ne sai a zo masa jiki sai ce ga abin da faru ga wani yaro nan sai ka fara bincikan yaran. yaro har gidajen yayaye yaron zai je fara bincikan sai ya gano kila dalilin da sa yaro yake cikin ɗabi'a haka in malami ya wata mummunan ɗabi'a a makarantar shi ma shi ma sai a fara ko faɗa ko wani abu sai a zaunar da shi a dinga bincikarsa a gama wani irin tarbiyya samu duka wa'annan ana kiransu almuhabbuna akwai na gidaje akwai na makarantu akwai kuma na wuraren aiki da yawa da su suna da biyu wayannan wal madaris haka makarantu su ma duka koyar da yara musamman makarantun islamiyya da kuma na boko a karatu kawai ba shi ne ake ɗauka ba a'a tsala tarbiyya shi ne abu na farko kafin karatu imam maliki cewa lokacin da yake yaro da mahaifiyar ta ta masa wanka ta sa mata kaya da rawali sai ya tafi wajen rabi'a ya zauna ya fara koyon a kafin karatu sai sai mu yi shekara kusan 20 zuwa 30 za a kasa muke koyo shi kawai ɗabi sai da ƙarshe kuma zaman nan da suke yi a waɗannan shekaru saboda wannan misali zai zo da kamalari ya karanta yana ji sai daga ya a kamalarin wannan zai zo da ishimawi da fara lokacin da wannan zai gama lokacin da zai fara sai ga ya ɗauke yana koyon kuma ladabi ya sa imam mali yana shekara bakwai malamansa suka ce wannan suka kiliya a nan ɗinsa ba ta wato kiliyaran cewa shi ma ya zauna ya karantar a masallacin madina karansa sha bakwai aka ce shi ma ya isa yanzu ya buɗe nashi da dalisi saboda abin da fara koya kenan to kada a same kuma ya koyi karatu za ga mafi yawa ya'yan malamai da suke zama da su su ba sa da littafi suna da wani kusa da babansu kawai to in aka zo za da layi ake layin farko layi na biyu layi na uku duban da zo tun da fara zuwa na farko zai fara karatu yana jin an fara babun fil wudu babin al'alwala fa'idul wudu ana karanta masa haka ba na biyu haka kowa da kisa wannan yana gama wannan gobe ma wanda yana zuwa cikin na baya shi ma su dogo zai kara to kafin ka ce wai ya yi shekaru goma sha tare da babansa to ya haɗu so wa'annan littafan gaba ɗaya zo karatu malamin da karatu ba baya na shi mai karatun da ba kake yi kullum kullum yi. duk za ka yi ce eh, to ga hau kuma suka yi karatun da littattafan saboda ya riga ya haddace shi yana ji ana bayani kullum kullum suna zaune to kaga ya koyi biya kuma ya koyi karatu to iyaye a yi irin wa'annan abubuwa to makarantu su ma su ɗauka a sa'ir da wasu da wasu wurare irin wa'annan shi yasa muke sa'ir wa'annan littattafan saboda gaskiya al'umman mu ba su ɗauki bidiyo da wani abu ba sun ɗauka kawai shi ne labarin yau da kullum zagin mutane cin mutane mutane ta kowace hanya an ɗauka kawai ita ce rayuwa in babu shi babu rayuwa musamman in ka koma ɓangaren siyasa yanzu ma ya ce da kawai kama siyasa ko da ba ya su din abu mai sauki karamin abu aka yi cikin kaji da ake magana akan wannan abun a kasar nan arewa ta yi mamaki ba kuma aiki da kuma gama mutu ya wuce shi kenan sai a sake koma wani page kuma shi kenan sai ga an yi shekara misali ishirin ana rikici a kan abu guda ya kan sarabin abu da zai kamata an wuce wannan a wannan shekaru ba kasar da za ta yi in bar da najeriya ka kalli biya. duk wata matsala da aka samu aikin hajji duk wata matsala da aka samu aikin hajji a shekara so ɗaya ko an kusa wannan wurin kenan da ka duk su biyu ana fahimta duk matsala da aka samu a wurin aikin hajjira a shekara guda to a shekara mai zuwa kuma ba ku dai wannan wata ba sai duk wata daban saboda suna tsayawa su yi gidatan abun sosai to yi kuma su kuma ya kawo wannan matsalar da ganin su yi sarki su ta su kara masu sarki wata kullum haka za a da saboda shirye suke su yi aiki ba su mutu ba amma mu kuma matsalar za ta isa samun ta shekara ɗaya biyu uku da ta faru ta ga kafa ya yaɗa labarai da mutane kamar za a fashi tana wucewa kuma shi ke na maza ta wata shekara in ta da yau kuma mu ɗauki wannan matsalar ganin wata wannan da Allah kawai ya ishe ni shekara arba'in ina so kafin fara azumi ana rikici ji azumi da kafin azumi cikin shekarun baya wallahi har sai sun shigo har da kasar da saboda cikin yadda aka shigo ramadan da yadda aka fita da ya safi har ranar arafa sai daga zai sallah yau akwai shekarun da gobe arafa sai a ai tarkici da ya wuce kuma an wuce da kafin an wuce shi sai shi a cikin kullum kullum to ƙananan abubuwa da kamata an wuce su to wannan ɗabi'a ita ce muke da shi mun iya surutu ba mu iya aiki ba kasashe da yawa sun aiki suke yi ba surutu ba in ka kalli yadda china suka yi suka magance corona su cikin ɗan lokaci kaɗan wanda suke suka tsara da amma kuma su suka tsara sau da ita saboda aiki suke yi su ba surutu ba mun kuwa Allah sai ya kiyaye iyaye da suna da aiki gaskiya malamai a makarantu na koko da na islamiyya suna da aiki masu karantarwa malamai masu benene ah, na juma'a na hudu gobe da kuma masu kasu salawa da karantar al'umma akwai aiki da sanin wato ɗabi'a a san cewa akwai ɗabi'a ita ce babban abu a addini domin in ba ɗabi'a addinin bai da wurin zama shi kansa So da haka ba kowane abu da ya zo ma mutum ba zai furta ya fashe shi imanin sai zama shi kuntumin shi harshensa wanda shi ne babban abin da ya kamata to kuma bai yi ba sai a tarbiyyar da mutane a kan wannan ɗin haka cewa da sun cewa duk kalman da ya furta Allah zai tambaye shi a kanta in ma kalma mai kyau in ma mara kyau kalman da suke na zauna kamar da abdullahi bin abbas ya kuma ban Allah a kowace ranar alhamis kowace ranar alhamis domin ta fassara ma ya tuji min kaulin illa ladaihi zai atid ce a za a rubuta ce mala'ika ce aiki ta kawai abin da ya fi harshe ya rubuta ce to abun da yake mai kyau za a kashi a littafinta na hannun dama shi da inna kitabar ya abrar lafi illiyina wa ma a ma kama illiyi kitabu za a sa a wannan ce mara kyau kuma sai a sa ɗaya littafin inna kitabar tujar lafi sijji kuma a dara kama sijji kitabun marhum sai ma sai a rubuta a wurin sai kuma sauran maganganu wanda ba zunubi ba ba kuma lada ba dukkansu za a rubuta kowane alhamdu tattara wannan abin da ya rubuta sai kai wa Allah sai a ɗauki mara masu kyawo sai a sa littafi a littafi alawa mafuzu a littafi ta na killiyi din sai a saka marasa kyau kuma wanda ke zunubi sai a tafa ya littafi da sauran sai a watsa sai karanta ya shi ne yamhu lahu ma ya sha'u sai karanta aya ta ce wannan shi ne faɗin Allah wa ɗauki sarki yambu Allah ma ya sha'a wa yin fito inda hu ummul kitab Allah na share abin da ya dama tabbatar da abin da ya dama abin shi ne shi ummul kitab shi ne littafin da ya rubuta ayyuka kyawawa da kuma munana sake duk da harshe za a rubuta ta don mara shi ne yana nan a tsaka mara kyau za a yi misali a kansu za a auna shi don mai kyau ne kuma zai shi ayyuka kyawawa za su nawa yan bi za a yi musu Allah ya ɗauki sarki da wasu da mu. Sannan bayan wannan kuma wato iyaye su aiki da masu tarbiyya da makarantu da mu'assasati a wajen wato ɗabi'antuwa da ɗabi'u na islamu daga an kira da ɗabi'u na islamu kenan wanda ke musulmi ba ya ɗabi'antuwa da sauran ɗabi'u to sai an gaya musu ga ɗabi'a ta musulunci a nan sannan wa mu'ata ba man ya ga tabun nasa sa'annan su dinga zargi su dinga wa'azi su dinga kwan duk wanda yake wato ah, jiba mutane wani sama ilihun ka dai da jima iya faɗa maka ba karshe ba don Allah ka ce ka magana irin wannan kullum ka kawo maganan wani kai ba ka gani wannan sai wannan ka ka faɗa da sau faɗa ke masa shi nan sai ga ya sha jinin jikin sa sai a man yadda ba wannan ba shi ya ka mutu wujoji gaskiya ba ya kawo magana gobe ka kube shi ya sai kawo gobe ka kube shi to kaga shi ke kenan zai daina shi ba bai babu bajar kuma ka nuna rashin wato cin wannan abun ɗin nuna a kyakkyawa na wannan abu kusurul jurmi da kuma munan wato zunubin da ke ɗauka wa fasahatihi da kuma muninsa kamar yadda qala sallallahu alaihi wasallam da al-muhimmi sallallahu alaihi wasallama man radda an irdi akhihi duk wanda ya mai da mutunci kan uwansa wani ya zo zai mutuncinsa da wani abu shi kake kamar da masa to radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah shi ma Allah zai kawo fuskanta daga wuta a ranar tashin alkiyama wannan hadisi imam tirmidhi ya maso hadisin imam ahmad marawi sosi a imam nasir albaniya inganta hadisin a sunan a tirmidhi insha Allah nan za mu tsaya shi magiba ya kare sai annabi manci suna tare kamar su kama da juna kuma su suka fiya kuwa shi ya da ya fara masu da su المساوي اللبكية مية أبون تجيئونا تشكشوا واجبا هرشي أنا مرحبا في سرحي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت سوف تتوب إليه